Dan adam da kuɗi. Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanku da wannan lokaci. Nasiruddin Muhammad ke farin cikin sake saduwa da ku a wani sabon shirin na kasuwa a kai miki duniya. makon da ya gabata wasu gwamnonin najeriya karkashin jam'iyyar apc mai mulkin kasar suka bayar da sanarwar daukar matakan yaƙi da talauci ta hanyar samar da ayyukan yi ga 'yan kasar cikin gaggawa gwamnonin sun bayyana hakan ne lokacin da suka kammala taron su a yolan jihar adamawa inda kuma suka kafa wani kwamiti da zai samar da hanyoyin yaƙi da talaucin Dama dai jihar Jigawa da ke arewacin kasar ta fara wani shiri na haɗin gwiwa da rukunin kamfanonin Dangote don farfaɗo da tattalin arzikin jihar ta hanyar samar da masana'antun shinkafa da na sukari. To shugaban rukunin kamfanonin na Dangote wato alhaji aliko dangote tare da wasu masana sun ziyarci jihar ta jigawa a kwanakin baya don duba yadda za su tabbatar da wannan tsarin alhaji aliko dangote ya yi mana ƙarin bayani a kai jigawa za mu yi abubuwa ne guda biyu da sukari da shinkafa to duk waɗannan abubuwan kamar da kuka ji aka yi zai ɗauki ma'aikata da ba kamar irin na shi shinkafar shi kansa manoma suna da nasu irin size ɗaya ne da namu hekta guda dubu goma muma namu haka to za mu taimaka musu da iri za mu taimaka musu da abun noma da sauransu ko mu za mu sai a wajen su duka duk abin da ke suka noma mu ma kuma za mu namu da mun samu fili za mu soma kamar nawa za ku kashe a wannan shiri dala wajen miliyan 250 Dr. Muhammad Sagagi ne shugaban hukumar da ke kula da hannayen jari ta jihar Jigawa. kuma ya yi bayani kan yadda dangantaka za ta kasance tsakanin kamfanin na dangote da manoman jihar kamar yadda ake ta maganganu tun da aka zo communities irin wannan manya-manyan projects irin wannan manya-manyan ayyuka na agriculture na aikin gona akwai abin da yakan sosa ran mutane a wajen waɗannan ayyuka kamar misali za a ce za a tashe su da gojen da suke neman abincinsu daga gidajensu a mai da su wani waje na ɗaya daga cikin abubuwan da muka yi a wannan project din wanda zai daɗaɗa ran mutane a wannan wajeje da aka yi da za a yi aiki shine babu wani mutum da za a tashe shi daga gidansa a inda yake a cikin a cikin wannan wajen da za a project din kowane community kowane al'umma da suke ciki za su ci gaba da zama a wajejensu ba kuma kamar haka kawai aka yi ba misali idan inda ake yin wannan aiki na shinkafa suna yin gero ne ko dawa su watakila ce ba sa yin shinkafa ma a wajen za a bar su su ci gaba da yin geron su da yin dawar su da yin duk abin da suke so su sannan kuma an duba an gani kamar daga yanzu zuwa shekara talatin wane irin ƙasa za su nema za su nemi ƙarin su faɗaɗa gidajensu su faɗaɗa a yi makabarta a yi masallaci a wani abu daga nan har zuwa shekara talatin to an keɓe waje daga cikin waɗannan ah, inda za a yi project ɗin wanda za su ci gaba da zama suna yin waɗannan abubuwan wasu 'yan najeriya da ke bibiyar yadda wannan tsarin ke gudana sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka sunana bashir muhammad ni mutumin gusau ne zamfara kenan e wannan tsarin ya yi kyau domin ci gaban ƙasa ne da kuma ci gaban al'umma zan so a kawo irin wannan abun ci gaba a zamfara domin ci gaban ƙasa ne ci gaban jiha ne kuma sannan ci gaban al'umma ne sunana umar uba dan asalin karamar hukumar kaugama jihar jigawa a gaskiya ra'ayina a kan waɗannan gonaki da aka ce za a karɓa a hannun talakawa don ai wannan kamfanin kana ji ko ra'ayina shine ni abin da na ga yafi shine a bar wa talakawa gonakin nan nasu kawai su ci gaba da noman su me yasa ka ce haka ni na ganin wannan kamfanin idan har an ce gwamnati ta karba wannan gonaki su talakawan da suke noma waɗannan gonaki ba su da yadda za a yi kamfanin wannan su samu ainihin yadda za su yi su tsere da mutuncin kansu a wannan kamfanin. To ko me Dr. Sagagi zai ce kan wannan korafin? To babu wani tsoro na cewa mutane za a raba su da ayyukansu ko kuma wajen neman abincinsu. Wannan ayyukan ana yin su waje biyu ne. Akwai waje ɗaya wanda ike shi Alhaji Aliko wanda su grup ɗinsa za su yi aikin shinkafa ɗin. a gabas da shi kuma akwai yadda aka ba a kisigin da hagu wanda shine hekta dubu goma wanda mutane su ne za su yi amfani da gonakinsu su shuka shinkafa da za su siyarwa da wannan kamfani akwai waje wanda shi zai da kansa amma akwai waje kuma wanda aka ɗiba wanda shi ma girmansu ya kai inda aka baiwa alhaji ali kwaɗan gwatatan wanda su za su yi to ba abu ne wanda shi zai zo ya yi ya sa kuɗi a jinsa ba abu ne wanda zai yi tare da jama'a wanda suke wannan ya kamata mutane su la'akari da wannan abin da aka yi La ila ila la kulu haje kiɗan kunji ya canja. je haru kuje ma kuri ni aka nan site aka yi ni to anza kar dai kumanta ana tare ne da sashin hausa na radio france international rfi cikin shirin kasuwa a kai miki dole inda a yau muke duba wani yunkuri da rukunin kamfanonin dangote ke yi na samar da ma'aikatar shinkafa da ta sukari a jihar jigawan najeriya haji haru uji mai Alhaji Iharu Ujima kumbini a Kano site aka yi ni to amma a can haɗe jagandin sarki ni aka yi ni. martaba sarkin haɗeja Alhaji Adamu Abubakar Maji ya ce masarautarsa za ta wayar da kanun jama'a kan wannan tsarin. Masu biyayya ne, masu jin maganganunmu ne cikin yadar Allah, to za mu yi bakin ƙoƙarinmu mu ƙara wayar musu da kai mu ƙara fahimtar da su arziki ne ya zo jihar jigawa kuma arziki ne ya zo masarautar hajjeja ya kamata kowa da kowa a cikin jihar jigawa ya kawo nasa gudunmawa domin a samu success na wannan project da za a yi wannan al'amura ne ba wai don kanmu muke yi ba don jama'ar mu ne muke ba wai don yau ba sai dai dan gobe ko jibi waye san gobe sai allah mu ne jikokinmu ne to cikin yadar allah za mu ja hankalin dukkan jama'ar mu mu ga cewa an samu lafiya da zaman lafiya akan wannan al'amari da za a yi wanda zai ƙari wannan jiha ta mu gaba ɗaya ko ta yaya wannan tsari na rukunin kamfanonin dangote zai taimaka wa tattalin arzikin jihar ta jigawa ga abin da gwamna muhammad badaru abubakar ke cewa na ɗaya dai wanda yake shine babban mai muhimmanci za su zo da zo noman nan na zamani za su zo da iri na zamani da dabarun noma na zamani wanda sauran manoma da ba sa kusa za su koya wanda da yake noma hekta ya samu tan ɗaya zuwa tan uku yanzu zai samu biyar shida in ya koya to wannan abu ba ƙaramin taimako ba ne wajen taimakon manoma domin idan an ce sai an koya kowane manomi yadda za a yi wannan abin zai ɗau lokaci amma da an ga yadda suke yin nasu kuma za su yi shi ingantacce za a koya kuma manoma za su sami amfani mai yawa wanda ba sa cikin marakunan wurin yin noman na biyu akwai kudin shiga da gwamnati za ta iya samu a ciki saboda za a dau ma'aikata da yawa kaga kuma ana cire haraji da ake kira pay as you earn wanda za gwamnati za ta sami wannan wanda zai taimakawa kudin da ake samu na internal generator revenue na jiha shi kansa kamfanin zai biya haraji to kasar kuma baki ɗaya fa wato najeriya ta yaya za ta amfana da wannan tsarin kasan ana shigo da shinkafa duk shekara a kusan tan miliyan hudu idan aka yi shinkafan nan zai rage kuɗin waje da muke kashewa wajen shigo da wannan shinkafa kuma ita gwamnatin tarayya ita ce za ta samu haraji na kamfanunuwa. bayan wannan ita kanta gwamnatin tarayya nauyin jama'a da samuwa jama'a aiki ita ma tana duba shi saboda in ka kula babu buhari kullum magana da yake ya za a yi a kirkiro da ayyukan yi Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na Radio France International RFI ni Nasiruddin Muhammad ke cewa a kasance lafiya. An tsakanin ɗan adam yan gani.